أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا muna باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دا خدوكو دوتن ربيع الأول هجرا من زن الله صلى الله تعالى عليه wanda ya da talatin da ɗaya ga watan goma miladi a dubu biyu da ashirin da ɗaya allah tabaraka mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa تفسير سورة الفاتحة وأنا نشر الشيخ الإسلام أي الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى مناسك وانا فصلي ليك مغانا أي في سر ذكر الصراط مفردا محرفا كو شنينا أكتش فإن قيل da aka tambayi mutum aka ce masa ai lau urida hadha al-ma'na lakana al-yaqbihi ai bi adati da kana aliyaku bihi adatu ila da a ce wannan ma'ana ake nufi da an ce ila maimakon a ce alako allati hiya lil intihai li ada'i ala allati hiya lil wujubi nan ne ko aka ce da sai a ce wannan sai a faɗi ila maimakon a ce ala wanda ita ala tana ba da ma'ana na dole ne ala dole ala tara annahu lamma arada alwasla baka gani ba lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya niyyar wasla yace inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum kaga sai yace alaina yace inna ilaina wato nan yace wurin mu ake komawa sai yace ilaina bai sai alaina ba iyabahum thumma inna alaina hisabahum wa qala ilaina marji'uhum ko thumma ila rabbihim marji'uhum duka wannan yasa ila wa qala lamma arada alwujuba lokacin da yake nufin wajub can wusul ne lil wusul zuwa wurin yazo yace wujub sai yace thumma inna alaina hisabakum wannan na wajub kenan yace inna alaina jam'ahu wa qur'ana shi ma nan wujub dabbatin illa ala allahi rizquha ala alwujub kaga wannan ya sa ala to wani zai iya tambayan wannan me yasa can ma ba ce ala ba sai aka ce ila aka sa wancan ga abin nan ɗinsu ila sai a bashi ansa ga wanda ya wannan magana fi a dace ala sirrul latifun ita wannan ma'ana in an sa ala ba ce ila ba akwai wani sirri da ke boye wawal isharu bi kauni saliki ala hadha sirati ala hudan abinda ake nufi shine a sanya bayani cewa wanda ya bi kan wannan hanyar to yana kan shirya ne shi tu yasa aka ce ala ina ta gane a gane cewa wanda da yake an sa ala to abin da ake so a nuna ma duk wanda ya shiri to yana nan kan hanyar ne shi ke kan hanya wanda hanyar nan idan ya dore a kanta saboda aka sai ka ji ya doge shi sa ce sabbit sabbit na alal haq to alan nan a zama mutum yana kanta ya fi a sa mai ila intihaiya lil wusul akan wannan lil ina ta an gane abin yana da ɗan sirri ne kaɗan kaga sirrin wani abun su dole sai a ba da wahala wajen abun da su in kuma da an duba baya watakila da ya taimaka kullum sai za mu ke cewa idan aka tsaya wa Nuri, in dai fa har za ka karatu kuma sannan akwai littafi a hannunka to wajabcin abin shine in an yi da kai in ka tafi kafin a dawo ka duba wanda aka yi ran nan domin aka zo yau ka haɗa sai ka ji kawai ya tafiya abin amma in ka mance maganar da ake ran nan yau kuma aka zo aka ƙara jira a wani wuri to ba za ka gane ba gaskiyar magana shi shine a abu dole ne an yi ka koma gida sai ka je ka duba dama mai muka kafin ka zo ya zama ka tuno da maganar da ake in ka tuno yanzu da an zo an dasa kawai sai ka jawo ya yi daidai amma in baka koma ka duba ba har ka manta ma maganan da ake yanzu kuma aka zo aka dora to abu ne sabo ya fito sirrin da muke tuntuni shine mai kokari mu bambance kun ga can wurin da aka yi maganan cewa kala hadha siratun alayya mustaqim to alatin da me yasa ba a ce ilayya ba aka ce abun nan ba kamar nan wurin to wannan sanya shi akan ma'arifa ko a sanya shi akan idafa ya bayyana mana dalilan guda biyu yace akan yi masa hashi ne mai wancan baitin yace hunnal munaya ayyu wadin salaktuhu alaiha tariqi aw ala tariqiha shine ya kawo misalin da ya sa ake bambance wannan ya fito ko wannan sirri ne babba ba shi abin nan bane in la'ayi mutum kawai zai ga mutum tafi mu je mu an muka yin da za mu shiga cikin gida watakila abin nan amma abu a fili yake da an duba luga ce kuma ana maganan bambancin sirrin domin su waɗancan bayan Allah duk fa abin da ke cikin Qur'anin nan fa akwai abin da Allah ke nufi da shi in ya faɗi wani harafi a nan a can bai faɗe shi ba da shi akwai abin da yake nufi da shi saboda aka shi sa ana maganan balaga shi ake cewa ba ka iya iyakance ba wanda zai iya iyakance sirrin da ke ciki da balagar da ke ciki don kowane abu da aka sa a wani harafi to akwai manufar shi inda aka zo nuri ba a sa ba abin nan ba kaga aka ce alal arshis yana bambanta da ilal arshis to dole zaka ga akwai bambancin mi ake nufi a nan mi ake nufi a nan amma zaka ga abun kamar ɗaya ne ba ɗaya ba ne kuma ya ka ko ta nan aka ƙara cewa ƙila fi a dace ala sirrin latifun shine wannan inda aka sa alanna akwai sirri babba wa huwa shi shine a sama mutum ya ji a jikinsa bi kaunin saliki cewa wannan mai bin hanyar bautan nan ala siratin yana ala haɗa sirati ai to sai yana kan wannan hanyar kan wannan hanyar da ya bi ala hudan wannan yana kan shirya wa huwa wannan magana gaskiya ce kama kala fi haqqil mumini kamar yadda Allah tabaraka ta'ala da yake faɗin mu'mine sai ya ce ala ulaika ala hudan min rabbi waɗannan suna kan shiriya ta ubangijinsu tabaraka wa ta'ala wa qala li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam fatawakkal ala Allah innaka ala al-haqqil mubin ka gani ka ga abun nan ka dogara ga Allah tabaraka ta'ala sannan kuma innaka alal alhaqqil mubin lalle kai kana kan gaskiya wadda take bayyananna wallahu azza wa jalla huwal alhaq Allah tabaaraka wa ta'ala ko shine wannan gaskiyan wa siratuhu haqqun hanyar sa gaskiya ce wa dinuhu haqqun addinin sa ba gaskiya ne Allah ka ce muke mu kuma istaqama ala siratihi dan haka duk wanda ya tsayu akan hanya Allah tabaaraka wa ta'ala fa huwa alal alhaqqi wal huda to wannan shi ne ke kan gaskiya kuma yake kan shirya wa kana fi adati ala ala hadha al ma'na ma laysa fi adati ila nan haka in akai amfani da ala to ana samun wata ma'ana mai karfi wadda ba a samun ta a ila nan haka ala ta fi karfi ya fito fi adati ala fa amal ya ce ku lura da wannan magana fa innahu sirrun badi'un wannan sirri ne mai ban sha'awa shine sirrin ba sai sa ake cewa sirrin ba zai na balaga ne balaga ne tana da wani sirri mai ban sha'awa don haka sanin wannan wani sirri ne babba da aka kawo aka ce ula'ika ala hudan min rabbihim ba a ce ila ba to ila ba ta kai karfin ala ba don haka wanda ke da ala ya fi daidai ya fi karfi ya fito kultu mai karatu malam ya kara cewa lamma lima fihi min al-istilahi wa uluwihi bil haqqi wal huda ma'asabatihi alaihi wa istiqamatihi ilaihi wa kana al-ityanu bi adati ala ma yadullu ala uluwihi wa thubutihi wa istiqamatihi saboda haka na'am oh dai tsallake wa in qulta mal fa'idatu fi ala menene fa'idan da tasa ake cewa alaba a cewa ila fi dalika aidan wa kayfa yakunu al-mu'minu musta'aliyan alal al wa ala huda kuma ya za a yi a ce mumini ko ya kunul mu'min musta'aliyan ya zama mumini a ce yana saman shirya wa alal haqqi ko ko yana kan gaskiya wa alal huda yana kan shirya me za a ce ma wannan qultu lima fi lima saboda abin da ke ciki na cewa da aka ce yana saman nan daukakar da yayi wa uluhi bil haqqi wal huda ma'a sabatihi alaihi wa istiqamatihi alaihi abin da ake nufi akan ce shi ya yi ulu ko ya hau sama saboda in yana kan gasken nan yana sama akan kwatanta shi da wanda ya sayu a kai kuma ya dage a kai shi ne istiqama fa kana fil itiyani bi adati ala saboda haka in an zo da wannan kalma ta adat ala wannan kayan aiki na ala ma ya yadullu ala uluhi wa thubutihi wa istiqamatihi yana nuna kenan wanda ke kan wannan yana nuna daukakar shi da tabbatar shi da kuma zama mai kyau akan wannan don haka dole ya zama ala dan in ba ala ka sabu to ba za a samu wannan ba naka cewa ala da dullu ala istiqama wa thubut yana nuna ya tsayu akai yana bi ko da yaushe kuma yana nan akai baya sauka shi yasa kullum mutum yake adda ya ce a sanya shi akan wannan alal huda ya fito khilafi ay abdalal warrai fa innahu yuti ay bi fa'idati fi saɓanin shi kuma saɓanin ɓata ko shakka shi kuma in za a faɗe shi da fi ake sa su sai a haɗa fi wanda aka ce fi kaza to zai zo sai za ba kaza ka taba jan ce fi hudan ba sai dai a ce ala hudan amma wannan ko shi ko inda in ɓata ne balal fi dalalin mubin fi dalalin kabir duk waɗannan fi da fi yake zuwa ina ba gane wani wani sirri ne na qur'ani بخلاف الضلال والري فإنه يؤتى فيه بالعادات فيه إن شذا أفدي أكن شيد فيني الدلاء الضال على انجماس صاحبه وأنك نونا akan cewa duk wanda aka ce fi dalalin to yayi nutso ne a ciki tunda nutso ya ko ciki zai kasa zai kasa ake yi da wanda ya bace shi yasa kullun koda ana magana ulul himma da wanda himman shi take sama da wanda himman shi take kasa wannan in an zo alil hima sama yake yi saboda haka shi kuma mai himma kasa shi kuma kasa yake yi saboda haka kasa ko fi hingimas akwai hingimas ciki tunda in an yi kasa ma wuta dama za a shiga wuta ko in an shiga nutsewa ake ita ko aljanna in an yi sama ake yi don haka sama gwargwadon kuma wanda Allah ya za a mutum sama saman saman wani ta fi saman wani amma aljanna sama take wanda ke da gidan gida ma na ƙarshe a aljanna dai sama yake shi ma yana da sama saman nan kuma ma so kaman sama da ƙasa so goma sha kaga sama yake ko doluwan sama ma ya fito ko saboda haka in an yi maganan ƙasa ƙasa ba ta da kyau kuma ko a yaren hausa in aka ce wane ya yi sama da kaji daraja ce in an ce wane fa ya yi ƙasa yanzu daraja ce amma wani lokaci ma aka tashi sai a yaren yara ce wane ya faɗa kwata to kwata sama ce da an ce kowa ne ya faɗa kwata an sa ba kyau ko saboda haka sama ne da an ce ko ta aka wane ya ɗaga wane ko ya yi ƙasa to yaya ta ga shi kenan alama ce ta ba su da kyau to da haka shine nan ya fito ko wangi yi wato da wanki wan wanki da yadda za a ce mutum yanzu komai ya lalace wata da su fi fi yi datti a ciki ya fada yi gata gata ka kaulihi ta'ala alafahun fi raibihim yataraddadu kamar yadda aka ce suna cikin shakka kaga fi raibihim yatadafi raibihim yataraddadun suna ciki suna bandan bandan wa qawluhu wallazina kazzabu bi ayatina waɗanda suka karyata ayoyin musummun wa bukumun fi zuluma su waɗannan kurame ne su ba ji ba gani ba kurame ne bebaye fi zuluma sannan ba haka nan suna cikin dufai a ga lalacewa ne wa qawluhu fadharhum fi ghamratihim hatta hin ka kyale su cikin imuwansu cikin magagin haukansu su ta wawancin suna wawanci wanda yake na ƙarshe har zuwa wani lokaci wa qawluhu lafi shakkin minhu murid duka kaga lafi ce take zuwa da fi dan an nuna ba abin nan ta bace wannan kenan wa ta'ammal qawluhu wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dalalin mubin ku duba nan ko wajen shirya da yace wa inna mu ko dai mu ko ku akwai wanda ke kan shirya aw fi dalalin ko ku cikin bata wanda ya saki wannan kagar fi dalalin mubin ba ce alawashi ko aka ce wa inna aw iyyakum la ala huda kaga shiriya sama aw fi dalalin mubin kaga hadauri da fa inna tariqal haqqi domin hanyar gaskiya ta khudhu uluwan sa'idatan bi sahibiha ila al-ali al-kabir domin hanya ta gaskiya hanya wanda ake so mutum ya bi ta gaskiya ta khudhu uluwan ita kawai tana daukan sama ne sa'idatan bi sahibiha tana ɗaukan mai ita mai gaskiyan wanda ya bi gaskiyan ilal aliyil kabir zuwa ga maɗaukaki mai girma kaga sama kenan wannan yasa ake cewa da taliqul bi tariqil fitra ma ta ɗabi'a kaɗai ta ɗan adam ya isa ya gano cewa Allah sama yake domin duk abinda da ake so na daraja to a sama ake neman shi in ana maganan rashin daraja kasa ake nema ake ake a wannan din su aka abin nan din ne yake karami ma ya tashi adda ya juya daga hannu Kuma aka ce da an ce yanzu mai adda mutum sai ya haka ba wanda za a ce za a adda ya haka saboda ya san ba daga ƙasa ba ne amma dai an ce a yadda da mutum zai haka kenan daga sama ake zubowa to kuma ya zuba wannan ya zama shi ƙasa yake sannan yake zuba sama mustahil to da shi ne abin nan din ya fito ko wa tariqut dalal sannan kuma ko wanda bai karatu ba wani lokaci idan ya tashi magana sai ka ji ya ce Allah yana sama yana gani haka ne aka zo ana wata gardama aka yi wani abin ne ce to ai duka magana nan da muke Allah yana sama yana gani to kuma sai wanda yake da ilimi ne kuma ya dawo ya ce Allah ba haka yake ba ga wannan alama ce ta ingimasi shi yi da cikin halaka ne waddalal wa tariqud dalal ita ko hanyar bata ta akhudhu sukulan hawiya ita kullum kasa take dauka na rami wanda yake hawiyatun bisalikiha wanda take riftawa tana zabtarewa ta rifta da mai binta ila asfali safili zuwa kasan kasa kawai idan ka ga abu ya lalace kenan Allah ka kare mu da wannan sufulin abin nan ba wa fi qawlihi ta'ala hadha siratun alayya mustaqim wannan ma'anar shi da yake ne yace haka yi wannan magana yace to wannan da yace hadha siratun alayya mustaqim qawlun thalith akwai magana ta uku da aka yi shine nan wa huwa qawlul kisai wato shine maganan kisa'i da yace innahu ala tahdidil ay wal wa'idi nazir qawlihi inna rabbaka labil mirsad nan da aka ce qala hadha siratun alayya mustaqim zo ya abun nan a'a nan ba haka yake ba ni na bata can karin misali yayi wa fi qawlihi ta'ala hadha siratun alayya mustaqim karin misali yayi na wancan wancan hanya ce wanda take alayya mustaqim wato alan shiriyan kenan kamar wancan na shiriyan na huda to wannan mun gama ne to ai magana biyu kenan da ta an yi magana na ila da wannan yanzu sai ce wa qaulun salis kuma akwai magana ta uku kenan banda waɗancan ta ɗayan da aka yi da ta biyu to akwai magana ta uku wadda ita kuma ta saba ma waɗancan ita ce ta yi wanda za mu gani kafin nan mai wasu koma can ba za ku ga maganganun yadda aka za su kan kashe uku ne maganan tun daga yadda aka faro ta ya ku ko hmm, magana uku ne da waɗannan na maganan ila da magana alaƙin kashi biyu ne amma wannan da maganar kisa kuma wata sabon magana ce ita ce kaulin salis in kuka diba can gefe ana wani za ku ga an ce wasani an annahu arada tafsira ala ma'ana wa huwa al-ashbah bi tariqin salafi ala siratin muwassalin ay ko ila ilayya ilayya din da aka yi magana kun ga wurin shine kaulin sani bayan an yi na farko sai aka zo kaulin sani na farkon gashi can zakara a wannan ba yi mhm. ne mai na ɗaya ne ba mu mamun hannu inda yake ba amma dai ga sani nan ko na na ka fasulun kun wa haza ya kamilu an ya kuna ai arada bihi لأنه a باب إقامة الأدوات بعضها مقام بعض فقامت أداة على مقام مقام أي إله والثاني أنه أراد تفسير المعنى على المعنى وهو الأشبه بطريق السلف أي صراط موصل إلي شيني ناكي مغانا قال مجاهد كذا أكي مغانا كن دولي to sai kuma wannan shi kaulin salis din shine can wa huwa qaulu kisa'i innahu ala tahdidi wal wa'idi ai wani wurin akan yi amfani da wani wanda shi kuma ana yi ne sai a zo da ba wanda shi yake gargadi ake yi wannan ana yin mutane misal qawlihi inna rabbaka labil mirsad idan aka ce labil mirsad kuma ba'un din sai ta zo ta bada ma'ana ta ala kuma ina ba ta an gane kama yuqalu tariquka alayya wai mamarruka alayya ka da zaka bi a kaina take wato sannan mumarrako mumarrako wa mamarruka alayya liman turidu ilamuhu bi annahu ghayra ta'itin laka wala mu'jizin in kana so ka nuna ma mutum wato ba zai iya sulle ma ba ba zai iya kubuce ma ba sai ka amfani da wannan amma kuma ka wannan shi tsoratarwa ne domin wanda ka ce hanya ta a wurin hanyar da za ka wuce za ka zo ka same ni mu misali a hausa ko za ka zo ka same ni me kake nufi da ka zo same ka kawai zo ku ci tuwo <laughs> na ko ko ka ce abin nan ne za ka iske ni wasu zo ce za ka zo ka iske ni za ka zo ka same ni za mu gamu ko ka ce za mu gamu da kai za mu gamu da kai ne kawai mu gamu mu gaisa na to ga su ma manin kaga manin shi wato a anan wannan shi yasa aka ce wa'id ne shi da ta'didi in ka ce kana za ka tadda ni ina nan a inda za mu haɗu za mu haɗu da kai kamar wannan shi ne inna rabbaka labil mirsad ubangijin kai na na a madakata za a haɗu kenan to za a haɗu da daɗi ba daɗi to shi ne nan shi kuma akwai wannan wasu ya ku ya ba hada wala liman ta'ammaluhu amma shi wannan zai daidai da wancan a wancan wurin ba wa innahu qala hu mujiban li iblis domin wannan dama ya ansa ma iblis ne allazi qala wala uwiyannahum ajma'in zan batar da su gaba ɗaya illa ibadaka humul mukhlasin shi kuma sai ce abun nan ba fa innahu la sabila li ila irwa'ihim wala tariqa li alayhi su waɗannan mukhlasin su ne kaɗai wanda bai iya batar da su bai da iko a kansu fa qarrara Allah azza wa jalla zalika atamma taqrir saboda haka Allah sai ya tabbatar da wannan tabbatarwa ta gaske cewa wa akhbara amma ko ne na har da na bari ko a ba kawo shi ba shi yana nan gaba فقرر الله عز وجل ذلك أتم التقرير وأخبر أن الإخلاص أي صراط عليه مستقيم sai Allah ya tabbatar a nan a irin wannan cewa yi saboda Allah to hanya ce mai kakka zuwa gare shi wala sultana laka ala ibadi baka da iko akan bayina allazina hum ala ala hadha sirat waɗanda suke kan wannan hanyar tunda ya ce lahu yannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin waɗancan wanda suke ala hadha sirat al mustaqim kenan su kan wannan shedan bai da iko li annahu siratun alayya domin ita wannan hanya ta ce kenan na tare wala sabila li iblis ila hadha sirat shi ko iblis bai da hanya wannan bai da iko akan wannan hanya kaga wancan ba mufrad amma ta ma'arifa da abun nan dinta walal alhauma haula sa'atihi ko kuma ya samu ikon da zai iya tabawa ya zagaya wajen wannan farfadiyan ba zai iya ba fa innahu mahrusun mahfuzun billah domin wannan hanya an kiyaye ta an tsare ta Allah na nan akai wala yasulu lahi la alihi da haka baya yiwuwa makin Allah ya samu isa zuwa ga masoya Allah ina roƙo Allah kai mana katanga da wannan mugu shine karatun da muka ranar juma'a ce dan kiyayye shi da mu musiba ta kai musiba shine aka tambaya Hassan al-Basri in baku ba aka ce wai shi Iblis din nan ma yana bacci kuwa yace ina ai da yana bacci ko da awa ɗayan ai da mun huta da shi shi bai bacci kwata kwata baya bacci saboda haka kullum baya bacci baya ɗaukar hutu shi duk zamanin da ya nan bai taɓa cewa yau bari ya huta ya ba aiki ba aiki yake laila haram duka ko da yaushe aiki yake shi kawai sai dai ya ga ya batar da mu shi ne na gaya masa duk da wannan abin da yake yi da ya rantsuwa ba zai fatar da kowa ba sai dai waɗanda suke halaka irin shi amma bayi ke bantattu wanda suke kan siraf a siraf su bai da iko a kansu domin hanyar da aka ce suna kan nan ita wannan tsararra ce kullum ana gadinta ba yadda za a yi samu ya zo kansu ya fito ko wala ya silo aduwullahi ila ahli da haka makin Allah bai isa wajen waɗannan masoyan Allah tabaraka wa ta'ala falyata'ammal al-arif dan haka wanda yake masani ya lura da wannan maganar na hadal mawdu' haqqat ta'ammul mafi cancantan kulawa wal yanzur ila hadal ma'na ya lura da wannan ma'ana wa yuwazin bainahu wa bainal qawlayn al-akhirayn ya duba ya duba tsakanin wannan maganar da wadancan maganganun na ƙarshe ayyuhuma aliyaku bil ayatayn wa ne yafi dacewa da ayoyin nan guda biyu wa aqrabu ila maqsudil qur'an wa qawalis salaf wanda yafi daidai da manufan qur'ani da maganan magabata to akwai na har nan wurin yace al arifu wane ne arifin da aka yi magana na fal yata'ammalil arifu ba an ce arif ba ku lura da wurin ku ja mai layi can kasa sama zai zo kasa gani fal yata'ammalil arifu shi masani ya tsaya wane ne arifun nan huwal alimu bil kitabi was sunna shine wanda ya san alqur'ani ya san sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa athari salafi salih da kuma maganganun magabata na kirki min as-sahabati wat tabi'ina wa tabi'in kun ga arif baya fasaru da kalma daya an ce al shine wanda ya san alqur'ani ya san sunnan manzon Allah ya san maganan sahabban manzon Allah ya san maganganun magabata nagartattu daga sahabbai zuwa tabi'ai da wanda suka bi su dan yake nan banda sanin asaliku ay tariqahum wanda ya bi hanyar su kuma wal muttaba da wanda ke bin min a tsarin rayuwar su ala basiratin min rabbih kun ga wannan arif kenan babban matsayi ne hada huwa al arif wannan shine arifu walaysa alladhi kharaja an shari'a a tahira ba wanda ya fita daga shari'a wadda take karkakakka ba ila ahwa'ihi ya koma yana bin son ransa wa ma yumlihi alaihi shaitan ko abin da shaitan yake riya masa da za'min ai bi za'min bi ilmin haqiqati na cewa wai sai in kana da wani ilmin hakika kamar yadda yan batiniya suke cewa ba su suke cewa ba sai matsalan mutane ne ba su da ilmin hakika yanzu ma haka samu wasu suka ce su ne yan hakikan ma ilmin haqiqa sai galibi ilmin da kake da shi ilmi ne ku ba ku da ilmin batini sai ilmin zahiri zahiriya wannan su ko suka ce a yan hakika ne masu walaisa illa zandaka wannan ba komai bane sai dai zandaka ne munafuci ne wal khuruju an sabilil mu'mini da fita daga sunnan mu'minai wa yusammuna anfusahum tadlisan ay wa ghishan lil umma sukan ambaci kansu saboda su yi mutane dungu ko su batar da al'umma sai su rika cewa wai su rijalul lahi ne aina rijalul lahi hazi aula wannan nan ba ba abin da ya hada su da Allah wa annahum ahlul haqiqa kun ji ko su ce su yan haqiqa ne wal fuqara ko ta ce su ne ma talakawa wanda za su riga aljanna shiga aljanna wadda rawish in an ce da rawish su ma waɗannan ne yan batiniya ne wanda suka kai kololuwan bauta ta tasawu asalin da rawish din nan mutane ne za su zo su daina wanka su daina taja kai su daina sa kaya masu kyau su dinga sa yagaggun kaya suna sa kaya masu datti suna zama kan bola su ta zama kan bola ba sa ci sai sauran abin da aka yar akan bola ba sa kaza su ce saboda gudun duniya shi yake sai darwish jam'in darawish su ne jam'in su da yawa to wannan ba bauta ba ce yin wannan abun daga halwa suke farawa ta ce zai koma wani wuri waye ta bauta Allah ya ta abin nan daga nan ya daina cin abinci daina sha har sai yunwa ta fara haukata shi daga nan sai ya fito kawai daga nan ya fara hawa bola yana abin nan su, kuma ana cewa wai wannan shine akai kololuwa wurin Allah tabaraka wa ta'ala wannan Allah bai ce haka ba kun gani lokacin da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka so wannan tunanin na tasawu na bauta ai asalin tasawu mun yi magana can baya ba dukkan shi bane lalatacce a a guluwun ne shi yasa ake cewa wulatu sufiya waɗannan akwai wanda suka wuce wuri can to waɗancan da suka so su ma su wuce wuri kaga annabi sai taka masu gurki domin abin ya faru tun zamanin sa suka yi gungu suka tafi gidan wannan wannan Usman bin Maz'un suka je gidan shi suka ce su yanzu suna ganin lalle da wannan bautar ta su ita kadai ba za ta isa su shiga aljanna ba da aka yanzu abin da za su za su yanke su daina cin nama su daina bacci su daina azumi abin nan kai cin abinci da rana su ma dan dake kansu ma dan kasu ma ƙara sha'awan mata su ana kansu wannan da daddare kuma za su ƙara bacci suna ganin su za su suka je suka ce su je su shiryo suka je suka shiryo suka dawo za su yaka annabi ya riga su zuwa ya ce to na ji labarin abin da suka zo suka ce in sun zo a gaya musu cewa ni din nan nikan yi bacci nikan tashi da daren yi sallah nikan ci abinci nikan yi azumi nikan yi ya ce kuma ina da iyali su ma sun sani ina da iyalai ina aure ina da abin nan kuma rage ba an sunnati malai zamin ya masu faɗa ya ce kada a yi wannan a wani wurin kuma aka ce wasu ne suka zo ma suka tambayi bautan manzon Allah aka ce ya ke bauta aka gaya masa cewa yakan yi kaza yakan yi kaza sai aka ce ka annahum taqalluha sai suka ga kamar bautan nan ta yi kadan saboda su sun kalli manzo Allah suka ce to shi ba manzo Allah an gafarta mai ma kaddama min dambihi wa ma ta saboda haka mu ina mu ina shi da haka kawai mun ga abin da za mu yi mun ba za mu ƙara ci abinci wani ya ce zai ba aka annabi ya hana wani kuma ya zo ya ce shi zai yi azumi ma ya yi alkawarin ba zai ƙara ma kowa ma magana ba ba zai ma ƙara zama cikin inuwa ba sannan kuma ba zai ƙara shan ruwa ba zai ta azumi ko da yaushe annabi ya zo ya ce mashi to ya yi magana da mutane sannan ya zauna a inuwa amma azumi da ya alkawari tun da daidai ne ya ce ya azumi shi aka tare su saboda haka duka waɗannan an tare su ne akan wannan to waɗannan suna ke ce masa rawusha ina jin a cikin rawdatul muhibbin ne ko a cikin wancan littafin ta ittisam ne ina tsammani a cikin ta ittisam ne da imamu shafi'i yake ba da bayani Ya ce wannan mutanen da rawishan na ko ni darwish wanda har wani sarki ya fito sai aka samu wannan akan bola aka ce ai shi wali ne gashi nan kuma wahidin ne mai da rawusha ya zo kawai ya samu sarkin nan kawai sarki ya taho wai a zo sarki ya yi masarki addu'a ya daga hannu kawai sai ya ce ma kabarul kubza ma khabarul khubza ya samu ya haka ya kako dina ya gwalfa ma sarkin nan a fuska aka ce shafa jiki sarki shafa jiki shafa jiki ka riga ka albarka saboda wannan ya riga an sheka kenan wali nan ya ashe ka eh zo kawai fada kawai da ya zo kawai sai a bashi wuri a kai shi wurin sarki ya kare yin haka ya gwalfa mai majina ya ce ma khabarul khubza to wannan ba maukaci bane kunne wanda wali sai wai da ake tambaya in wai na ne yana da wannan darajar sai roƙi wai shi ne wala ya ce kaga wani ya auka a irin waɗannan abubuwan ya riga ya shiga ciki wannan halaka ya riga halaka kenan wannan kasancin nan kafin da a raba shi da wannan majina sai an samu wani an yi faɗa da mutane kullum sai ya tashi ya tafi fada yana zuwa kawai a buɗa masa sai wurin sarki gashi cikin tsumma gashi a tsami ga wari ga ba ko sarki ba sa yi kayan su sun lalace da najasa akan bola amma kuma an ce wai waliye ne su ne da rahushan nan darawish fa ko rike jam'i ne na darwishin ne wannan yana cikin madarijus saliki to kuma da yawan kuma zuwa kuke da su ba kaga shi ne rikicin to an zo inda maganar take tan sosai ba a nan nan kuma nan kawai sai gutsuro tunda duk shi ne shi mutum ɗaya ne to amma ko ina akwai inda ya da magana akan abu nan misali kawai kawai shi yasa aka sashi cikin baka kawai don ana yi ma magana ne kai kuma ana sanin kasan da rawushan ma kasan aikin su kasan sufofin su ka san me abin da suke to shi kuma yana wani littafin daban na ba ta gane inda ya maganan su sosai cikin madarajar saliki ne inda ya bayani waɗannan da rawusha dan duk wasu fatattu halakakun da suka abin suka fito akan hanya ya abin din su to kuma kan kumanta fa nan yanzu yana maganan suratul fatiha ne a dunkule yana bayanin ta shi ko ta madarajar salikin kawai gaba ɗaya littafin mujalladi uku akan iyaka na abudu wa iyaka na sa'in ake magana aya ɗaya ta ce ake magana can to kaga dole can ka ji cikakken bayani nan ku ba abin nan ba to shi ne nan sai an je can ya fito su ne da rawusha to da aka aka yi ta kwalba ma wannan sarki wannan miyau ana ta ne masa da wali ya karbe shi kuma mahaukaci ne ba ya riga haukace kawai ba sabon da ke ba inda kullum kalma da ke faɗi ma kabarul hauza kamar yadda mutum ya zama soko ake kwatanta shi da babbaga aku aku aku kalma da ke maimaita amma wani wawa aka ji aka ce mashi ga wani aku yana magana an koya shi ko mai abun mai akun ya koya mai kalma ta ɗaya ne duk sadda kai ma akun magana ya ga yi haka alaman ka tambaye shi ne sai ce wa hal ta shukku fi dalika haka ya koya masa shi akun da ya ga kawai duk maganan da kai mai kace mai aku tasma'ul lugha al-arabiyya sai ce wa hal ta shukku fi dalika ala tasma'ul lugha al-arabiyya hal ta shukku fi dalika ha kenan sai ya sawo shi da tsada ya kawo shi ya zo kawai da abin da ya faɗi ya ce wahal da shukku fi zalika da abin da aka tambaye shi ce wahal da shukku fi zalika aka ce kai wannan wawa babba ga ude shi maimaita magana yake yi kawai iri daya kullum abin da ya sani guda ɗaya ne shi aka koya mai bai da wata magana sai wannan ci ai shi gashi na abin nan ɗinsa a ce an ce shi mutumin banza ya ce wahal da shukku fi zalika ya ce to akuya zagai to shi dama aka koya mai shi ne muka yi magana kwanaki muka ce wani malami yana da akuyin shi sai akun ya mutu a kunna an koya mai ya iya har in an zo ya ce la ilaha illallah da an zo ya ganka kawai kana cewa aku kawai ce la ilaha illallah su kawai aku ya wannan aku ya burge ya tashi da safe kawai dinga cewa la ilaha illallah la ilaha illallah aka ce kai a kunnan ya bari ma a rika bashi gyada da wake a kara mai sosai saboda har ya iya faɗin la ilaha illallah ran nan ko mage ta zo ta samu a kunnan alaman bai gane ma'anar la ilaha illallah ba kaga da ya gane ma'anar la ilaha illallah ma yana kai mai dungun nan ba sai ce la ilaha illallah ba in ta kai ma ya ce la ilaha illallah ya mutu ina ranar nan da aku ta ta kai mai dungu sai ce kyau kyau kyau ya ko ba azalinsa kawai bayan nan ta kai ta kashe shi shine malamin da safe ta kuka ya yi ta kuka ya yi ta kuka ɗalibai suka kalla malam duk wannan abu ya sa ta kukan nan inda dan aku ne ai sai a nema ma wani ya ce wallahi ba kuka yana jin tausan akun nan gaskiya tun da mage ta kashe shi amma yau ba akun yake tausayi ba mutane yake tausayi aka ce kaman yaya ya ce kun ga akun nan yana faɗin la ilaha illallah amma da yake bai san ma'anarta ba bai shigar da ita cikin ran shi ba da ma'anarta yanzu da ya ga wuya sai koma asalin ihun shi da ya san ma'anar la illallah kuma ta shiga cikin ran shi yau ne aka fi bukata ya ce la tun tunda zai mutu sai ce to mafi yawan al'umman nan yanzu suka zo mutuwa aka ciki daidai da aku ba su san ma'anar la illallah ba da haka in suka gama la'iku sai su rude kawai da haka daga nan mutum sai dai ta ihu ka jana wata kururuwar da baka taba jin irin ta ba saboda bai san ma'anar la ilaha illallah ba da ya san ma'anar da tashi garan ran shi zai gano da aka gama laikun nan ba abin da ya fi cancanta ban da ya ce la ilaha illallah to saboda bai san ma'anar ta ba sai ta yi ta kururuwa yana kiran wasu abu daban to nawa kake jin mutane mu suka zo mutuwa iya wani sai an rufe daki saboda kururuwar da yake yi sai ya rika fadin abin da ba taba ji ba wani kuma in ya karkace ma la ilaha illallah yi shirka sai ya zo sadda zai mutu nan sai ya ta abin da ya yi. so nawa akwai wadda ta zo mutuwa akwai wani bawan Allah ma shi aka yi wata sihiri aka rasa magani aka yin duniyan nan mala amma matan nan da ta zo mutuwa ta dinga faɗin muguntar da ta yi tana cewa wane ita ce ta sa masu magani a kaza suka mutu suwa ne ita ce ta sa aka zo da fetur aka sa masu a ɗaki aka kona su da daddare gobarar da aka yi gidansu ita ce ta sa aka sa wuta gidan nan har ta kawo kan mata shi yana nan garin aka kira shi aka ce mai ya zo ya garin su yanzu ga wata mata ta zo mutuwa ta ce ita ce ta sa aka yi sihiri aka kai wani wuri aka kulla aka aje saboda tana so diyarta ta auri wannan din yana da ɗan zunzurutu ai ɗan abun nan yana da dan zunzurutu ake cewa ko ne eh yana da zunzurutun yana da kuɗi da haka ana wai tana so diyarta ta aure ta aure shi a matsayin mata amma maimakon to da wannan ba wai fa yanzu mutane wai mace wai ita tana fa son wani wai maimakon kawai nan ta yi irin yadda ummul mu'minin ta yi wannan khadija khadija da ta ga tana ku duba fa jahiliya ne lokacin ba ko manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma annabi yana da shekarar shi 25 aka tafi kasuwanci da ita dabin nan da shi da mai sarabawanta aka je aka yi kasuwanci aka ga abin mamaki ya ga girgije ne manzon Allah inuwa duk inda suka shiga ba su shiga rana ba ga kirkin manzon Allah ga kyautatawa ga wancan ba hude da ya bada labari ya ce a tun da aka ga manzon Allah ya sa ya shiga karkashin itaciyar nan ba wanda zai shiga wannan itaciyar ko ran nan sai na ga wani ya kawo wani hoto ya kawo ta itaciya ya ce ita ce wannan itaciyar a can sham tana nan har yanzu kuma ga ta nan an nuno cikin sahara ne ba amma ga ta nan lip lip ko mutum ya kalli wannan abu ma zai ba shi sha'awa ko ba kun gani ba abu tutu wanda zai gani abu tutu sun gani itaciyar ga ta nan har yau tana nan wannan itaciyar da manzo Allah suka tafi shafin ya zo ya zauna a karkashin ta tana nan har yanzu a sahara take amma ita kadai ce itaciya ga ta nan lib lib da inuwa da ganye shaka wannan itace ita ce manzo Allah ya zo ya zauna a karkashi shi kuma wannan ya ce ba mai zama nan sai wannan itace annabawa ke tsayawa wurin haka da aka ba ta labari hmm? da aka zo aka bata labari daga kai me za ta yi sai ta ce bari ta yi sauri ta yi wo da manzon Allah kafin kafin wani ya riga ta sai ta rubuta takarda ta ce ita kawai halayen shi sun ta sha'awa in babu matsala ita tana so ya aure ta kawai a lokacin da manya-manyan ƙasa da masu kuɗi da masu mulki da masu matsayi duk sun nemi auren ta ce ba za ta aure su ba sau da aka ita ta rubuta takarda shi kuma ya ɗauki takardar ne ya je nuna abin farko bafas ya nuna masai na hamza ya ce ga abinda wannan baiwa Allah ta ruwa ya ce a to a nuna ma abu dalib ka ja ka nuna masa ga takarda ga abinda khadija ta ruwa ito suka ce a wannan gaskiya wannan babban magana ce wannan baiwa Allah darajar ta mukamin ta babba ne ba waɗanda ba su nemi auren ta ba taki ta rubuto takardar nan wata yila ko wani sirri da Allah yake so ya hada wannan wani aka ja kai magana amma wayanzu yanzu wata in tana so maimakon ta kai yi kawai ta nufi gidan boka wata ce tana son wani akwai wani wanda take so ta rasa yadda za a yi da shi to yin ta zo boka ya juyo mata to yadda kanki ki je mana kawai ki kite ina son ka ko ki rubuto takarda Ki ta inda hali ina son ka ina son ka saboda Allah mai aure shi kuma yana so shi ma ji tsoron Allah in ya ji bai so ya ce a ah, yana ji so ya ce to gaskiya alhamdulillah haka ne ba komi ni ma zan duba al'amarin zan duba inda zai iya ce shikenan ba kar ka dauke shi a wani matsayin wani abu haka Allah ya su abin nan amma sai su ce wai bari su je wajen boka shi boka ne zai sa ka so haka zai ga suka gaban nan bane to kaga wannan shi halaka ne ba yau aka fara yin wannan ba tuntuni ku duba dai yanzu kissa annabi yusuf da wannan zulaikha ita har sai da ta fito fili bayan da ta magana ita kaɗai yanzu ta fito wajen mata tun da gaske take tana son annabi yusuf alaihi salatu kawai ta zo ta ce faɗali li kunnan ladhi lumtunnani fihi wala qad rawatu an nafsihi fasta asama wala in lam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wala yakuna min as-sagirin da ka bata ma bari ba ma in ma bai bari ba zan sa a ji masa dole ne tunda ina son shi shi ma ya so ni <laughs> to wata ta zo ta ce wai tana sa allabi an ummul mumini na aisha tana ta fara ta ce wai kai ma ta zo da yadda wani wasu ya kace ke dai kin samu inda da ke ce baki samun ba ma sai kin yi fiye da ita don ba mai son manzon Allah kuma kamar ta to da ita ce bata samu ba aka so tan haka nan aka bari haka ita sai ta fi waccan abin da ta yi to ka gani na ka daina zuwa wajen boka ku rika isar da sakon nan wurin wasu can za a zo ne wanda ake mafaɗa daban masu yin abin daban wanda ke zuwa makaranta shi ya san shi baya yin wannan abun ko ita ta san ba ta yin wannan abun amma duk wanda aka bi kuma ya san akwai waɗanda ya san suna yi ki za a isar musu da sako a gaya musu daina ba shi bane hanya mai kyau tun ya halaka a banza ya fito ko wa ashabul ahwal wal aqil al basir ya'lam wanda yake mai wayo mai hankali ya sani cewa ya san ahwalahum ya san waɗannan annahum ala ghairi sirat alladhina an'ama Allahu alayhi su ba sa kan hanyar wanda Allah ya musu nema balhum ala sabili shaytan wannan suna kan hanyar shaytan wa tariqid dallin almunharifi suna kan hanyar fatattu karkatattu Allah ka tsare mu da su to da ka waɗannan su ne abun nan din su wannan shine aka ce hadal mawdu haqqat ta'ammul mai lura ya kalli wannan cancanta abinda mafi cancanta lura wal yanzur ila hadal ma'na mutum ya lura da wannan ma'ana wai wazin baina huwa bainal ne al ne al-akhirayn ayyuhuma alyaq bai wannan ne. wa amma tashbihul kisa'i ay lahu bi qawlihi inna rabbaka labil mirsad da kwatanta wannan wala na huma farqu bainahuma siyaqan wa dilalatan fata'ammal shi wannan wannan magana da aka kawo ta daidai da waɗancan ba abu ne wanda yake a fili wala yusalu bi tahdidi ai hada tariqun mustaqimun alayya wajen gargadi ba za a ce haka ba dan haka wannan kuskure ne wajen ma'ana liman yalla ya suluku ga wanda bai bi hanyar ba walaysa sabilul muhaddad mustaqima sallam hanyar ma da ake mu mutum gargadi ai dama ba mai kakka ba ce ko da dace huwa ghayru muhaddadin bisiratil mustaqim bisiratil lahi al mustaqim haka ba za a cewa wannan a ce an yi gargadi kuma a ce a siratin mustaqim ba zai yi ba وسبيله التي هو عليها ليست مستقيمة على الله شي wanda akai magargadi hanyar da yake bi ba mai kasa bace wala yastaqimu hadha alqawl albatta dan haka wannan magana ba sai daidai ba amma man fassarahu bil wujubi ay alayya ay bayanu istiqamatihi wa dilalati alayhi wanda ya fassara wannan da cewa alayya din yace wannan abin da ake nufi ni ne nake da haƙƙin tsaida shi a kai. in daidaita shi a kai ko in kawo mai dalili bal ma'ana sahihun shi ma wannan ma'anan ta yi a ce alayya siratun mustaqimun qala hadha siratun alayya mustaqim wannan hanya ce ni ne zan yi bayanin ta sannan kuma in kawo dalili wannan ma'anan ta yi kyau lakin fi kaunihi huwa al-muradu bil aya nazarun sai dai a ce haka ake nufi da ayan a wancan daidai da waɗancan shi ma akwai abin lura la'annahu hasrun fi ghairi mawda dilala wa lam yu'allifu al-mazkuru li yakuna madlunan nama ko ko mu tsaya nan mu dawo bayan nan wajen at-tashbih din nan ko ko mu tsaya nan amma man fassara hu bil wujubi saboda na kama yana da dan dika kuma yana son mai bayani kada lokaci ya kare da washe nan amma man fassara hu bil wujubi amma fa a rika koma ana baya? ni ma an mantawa shine amma ta a koma a rika a rika diwa bayan ya zo da hadiya ji dadin hadewa na sai al-hadis ko hadisi na alhadisu sabi wa talatun ko na jin nan na talatin na saba'in daidai alhadisu alhamis wa saba'in من جوامع الدعاء سؤال الله زينة الإيمان وتجديدها في القلوب مم يوانن با wato nan wannan min jawami'ar du'a yana daga cikin jawami akwai jawami a za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi jawami'ul kalim to sai aka ce nan daga cikin jawami'ud du'a yana daga cikin abin da zai tattaro addu'a da mutum zai yi gaba daya na abun nan ba ai su'alu zinatal iman su'alul lahi zinatal iman mutum ya roki Allah Ta wa ta'ala zinatal iman wa tajdidiha fil qalbi da kuma yanda mutum zai roki Allah ya dika sabanta mai wannan abun nan din a zuciya ar-rufa'a ibn rafa radiyallahu anhu qala lamma kana yawma uhud yayin da ranar uhudu ta kasance wan kafa al-mushrikuna musulkai suka yi cincirin da suka yi taron dangi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ga lalle in ba za ba za a rusa wannan musuluncin nan za su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma dai da abin da zai faru suna so dai sai sun ga bayan manzon Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce istau ya ce su yi mutane su daidaita hatta na utniya ala rabbi ku daidaita har in jinjina in yabi ubangiji na azza wa jalla in roki Allah in jinjina masa fasaru khalfahu sufufan sahabbai suka taru bayan manzon Allah sahu sahu faqala shine ya faɗi waɗannan kalmomin wanda suka zo jawami na abubuwa da yawa yace Allahumma lakal hamdu kulluhu Allahumma la qabida lima basatta wala basita lima qabatta wala hadiya lima adlalta ولا مضل لما هديت ولا موصي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما بعدت ولا مبعد لما, لما قربت اللهم ابسط علينا من فضلك ورحمتك وبركتك ورزقك اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم اللهم توفنا مسلمين وأحيينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبونك يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم أي أن رزقك وعذابك إله الحق اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق ونشيني أداه wannan ya kamata a ce kowa ya iya addu'an nan sai dai za a yi aiki amma mutum zai aiki da gaske a shi nan ba wani abu bane banda kawai mutum ya je ta neman yadda za a ya bi ta nan ya bi ta nan ya bi ta nan ya koya ko ma inda fa da gaske ake yi in mutum zai yi ta da gaske ba a dawowa rana ya ce mutum bai yi ba saboda haka sai ka je bai yi ba ya yi yawa wannan inda za a ba da miliyan ɗaya fa Allah guburo na ba damuwa kaji ga Allah Allah guburo ka Allah guburo yanzu da aka ce rana ya ce ana son ka ce ɗara nawa ce ta kai tafi goma na wani na ba wani zuwan da yake yanzu nan na aka ce maka wannan satin da za a shiga ba sai ka zo abuja ba in dai ka iya wannan ka zo da ita kawai ka maimaita karatun nan kamar da karanta miliyan ɗaya ba ka iya ba eh ban jiwa yau goshe su a shekaru ya kamata mu yabe ka kaga faɗi gaske <laughs> to kaga wala zani ba yana yanzu balle ya wakilce kaga ya ce shi ba kwana ɗaya ba yanzu zai iya ya ji miliyan ta kaga daga nan ka dauki gida ta cin biski kawai ban roka <laughs> ina da gaske ne za a yi wallahi kwakwalwallar tana nan kawai ba a sa ta aiki ne kwakwalwa ko an riga an sallame ta ce ki zama ki dan kawai ki zo da ba za ki iya ba shi ke nan kawai za a yadda ba wanda zai zo da wurin a ce rana ita in dai ka tabbatar da gaske ne wallahi ka sani cewa in dai ka gama abu nan sai an baka miliyan ɗaya to sai dai masu kuɗi cikin muzuki inda zo suna da kuɗi amma dai miliyan ɗayan nan aka ce za ka tabbatar za a same ta haba malam har mata ba za su iya ba to ma mata ma ba kwakwai wanda kai su kwakwalwa ma kawai yadda ta suka yi kawai za za ba za ba da wallahi sai sun iyaka har sai sun koya wa ƴaƴansu ba tuka tuwo ba komi ita ɗauko mai aiki ta sati ɗaya ta ce na biya ta cikin duk miliyan ɗayan da zan samu sai ta sanwa duk wata ita ta hadda za ka kawai abin nan ne za ka wannan wannan hadda na yanzu wajibul manzil ne kawai an bada ta yanzu kowa ya zai iya kawai yanzu mun bada dole ne ma sai an yi tun da haka ne eh eh ta zama dole eh da kai da baba duka baba kaji ko eh baba kusa da Allah guburu kaji dole aikin dole ne yanzu mhm don haka kowa yanzu kuma rana ita ko wanda aka ga dama za a ce biya mana muji ba ruwan mu daga ina za mu haro ta dama ko ta hagu ko ta ina ne ko mu ga dama mu ce bismillah mu tsallaka wajen mata haccan za ni an sa hadda wajen rana ita wajen katakon can ne tsaya ne ce bismillah kawai na zo an sa hadda kun ji ko kada kuma ku ji zuwa wasu na san gidansu in suka ji zuwa ya zo gida na san gidanku eh, da suka ji zuwa kawai je gida ya sallama ya ce a turo ban su ga dalilin las na zo a sa hadda a to ku zai ku yi hadda kowa ya hadda Ya ji nan to mu koma mu ji ma'anonin a dubuje annabi sallallahu alaihi wasallam an ce bayan ya ce istau ya ce mu bi Allah ku daidaita zan ya bi Allah tabaraka wata'ala kai lalle manzon Allah tabbar manzon Allah ne ai su kansu yadda suke jin yana barin kalmomin nan malam sai da suka rube domin da ya dinga ya dinga har mayafinsa ya fadi sai na Abubakar yazo zo ya ce ya Rasulullah ya Isa Allah ya riga ya ji wannan abu da ka faɗi Allah ya ji ya dau mayafin ya maida mai ya ce wallahi Allah ba zai ba zai wulakanta mu ba wannan abun da ka faɗi ya Isa Allah ba zai tozarta mu ba saboda ya ji yadda manzon Allah yake jinjina kalmomin nan ya na faɗi ma Allah tunda su harshen su ne ya ce Allahumma lakal hamdu kullu ya Allah dukkan yabo da godiya naka ne gaba ɗaya Allahumma la qabida lima basatta ya Allah ba wanda ya isa ya rike abin da ka shimfida in ka buɗa ma ka ba wanda zai tare wala basita lima qabatta babu kuma wanda zai shimfida abin da ka damfi in ka rike abu kuma ba wanda zai yi wala hadiya lima adlalta babu wanda zai shiryar da wanda ka batar wala mudilla lima hadaita babu wanda zai batar da wanda ka shiryar kuma wala mutiya lima mana'ta ya Allah babu wanda zai ba wanda ka hana wala mani alima wadaita ba wanda ya isa ya hana wanda ka ba wala muqarriba lima ba'atta ba'atta ba'atta ko mai babu wanda zai kusanto da wanda ka nisantar wala mub'ida lima qarrabta kuma ba wanda zai nisantar da wanda ka jawo kusa ya fito ko Allahumma basut alaina ya Allah ka shimfida mana yalwar falalanka min fadlika ya Allah ka shimfida mana daga falalanka wa rahmatika da rahmanka wa barakatika da albarkanka wa rizqika da arzikinka aga wannan aije da suke Allahumma basut alaina min fadlika wa rahmatika wa barakatika wa rizqika da gazo nan mai matsalar hadda ka saba dama da su eh sai ka faɗi Allahumma inni as'aluka an-na'ima al-muqima ya Allah ina roƙonka ni'ima ta dindindin can gashi can za ku ga zamu ga sharrin sa wanda ba ta tafiya la yahulu wa la yazul wanda baya canzawa baya tafiya kuma Allahumma inni as'aluka an-na'ima 'aila ya Allah ina roƙonka ni'ima ranar rashi ranar talauci ranar da babu da mutum bai da komi na roƙonka ni'ima wal amna yawmal khawfi ina roƙonka aminci ranar tsoro Allahumma inni ahizun bika min sharri ma a'taytana ma ya Allah ina neman tsari daga gare ka daga sharrin abin da ka bamu wa sharri ma mana'tani ma mana'tana da sharrin abin da ka hana mu kada yazo ya zama mana masifa mai ta ridda ma dan baka bamu ba ko kuma ka zo ka bamu ni'ima mu kuma ni'iman dalilin halakan mu shine ma'anan zamu ji nan ya fito Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina ya Allah ka sanya mana son imani kuma ka kawata shi a cikin zukatan wanda shine babin mawdu'in ko wannan sannan wa karrih ilayna al-kufra ya Allah ka sanya mana kyaman kafirci wal fusuq da fasikanci wal isyan da sabo ka sa mana muji ba ma son su wannan yana daga cikin manyan abin da ya kamata mutum cikin addu'a ya rika yi bare ce ka Allah abin nan ba ka roki wannan habib ilainal al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ar ka sanya mu daga cikin shiryayyu Allahumma tawaffana muslimina wa ahyina muslimin ya Allah ka karbe mu muna musulmi kuma ka raya mu muna musulmi wa alhiqna bis salihin ka hada mu da mutanen kirki ghayra khazaya wala mafdunin ba mu daga cikin kaskantattu wanda ake wulakantawa ko ake rena su ku duba yanzu kuma ku kalli halin da muke ciki bai kamata mu yi wannan addu'an ba muna kaskantattu an rena mu ba a ganin mu komi wala maftuni na kuma ba ma cikin waɗanda za a fitine su a kautar da su daga hanya Allah tabaraka wa ta'ala mu fita daga addini kenan kada a zo a jawo wani abin da zai sa ta dalilin shi mu rika faɗin kalmomi ko mu koma muna wani tunani mara kyau har mu yi ridda Allahumma qatilil kafara ay allazina yukadibuna rusul ya Allah ka tine makafire ko ka yake su amma dai nan ma nan kan la'anci abin nan ba kafire waɗanda suke ƙaryata manzanninka wa yasudduna an sabilika suke tare mutane daga hanyanka suna hana su bin hanyar gaskiya saboda haka abin nan ne sai zama abin nan ko wa yasudduna an sabilika waj'al alaihim ai rijizaka ka kawo ka zuba masu azabarka azabar da kake ma waɗanda suka yi tawaye ka zubo masu wannan azaba wa wannan azabaka ilahul haqq ya abun bauta na gaskiya allahumma qatil kafara ka yaki waɗannan kafirai ka la'ance su na utul kitaba waɗanda aka ba su littafi suka yaki da shi ilahul haqq ya abun bauta na gaskiya nan ya tsaya sallallahu alaihi wa sallam wannan abin da aka yi wannan wannan albani fi sahih adabul mufrat an kawo shi anan bi sanadin sahihin ar na 50 da 553 ayat 38 wal bazar fil bahr al nashi shi kuma ya kawo shi a cikin wancan juz'i na tara shafi na ko abin nan nan ba ta 175 wal haisami fi mujma' az-zawaid nashi juz'i na shida shi ma da 120 wa rijaluhu rijalus sahih وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzon Allah ya ce innal imana da yakhluqu ay fi jawfi ahadikum kama yakhluqu yace imani yakan tsufa a cikin cikin ɗayanku kamar yadda tufafi yakan tsufa ya fasalullah ta'ala an yujaddida al iman fi qulubikum rika roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya zama a rika sabanta imani a cikin zukatan shi ma albani ya zo wannan fi sahihul jami' shi wal haythami fi majmu'iz zawaid nashi shi ma wal albani fi silsilati sahiha to wannan sai kalmomi sharhul kalimat an-na'imul muqim shine an-ni'amul wafira al-mustamirra bil inqita shine ni'imomi waɗanda suke masu yawa wanda za su doge ba sa yankewa ko da yaushe na biyu la yazul ay la yatahawwalu aw yafqudu aw ya'dum baza juya ba aw yufqat ko a rasa shi aw ya'dum ko a babu yana nan kullum sai na uku yawmul aila kuna kallon can yawmul aila alfaqa wal faqr shine ranar rashi da talauci shine yawmul aila a idan bika ai multaj'an ilayka kenan ina neman mafaka zuwa wurinka a idan bika kenan nan ba ta hudu na koma wurinka na labe ina neman mafaka khazaya fa menene khazaya ai ajilla muhanuna sune kaskantattu wanda ake wulakantawa gashi can nan ba na biyar ai ghairu khazaya can kasa sosai ghairu khazaya sai tara ta uku ko ta hudun abun nan karshe ko ghairu khazaya alhikna bi salihin ghairu khazaya wala maftunin maftunin shi ko na shida shine mumtahinun wanda za a jarrabe su sai nan ba ta bakwai shine waj'al alaihim rijzaka na kafin nan ai rusulaka waya sudduna waya sudduna ai an sabilika suna tare mutane daga hanyanka waje alaihim rijzaka ka sa masa rijzaka ai rijzakan nan ai arrijzu al'azabu shadid shine azaba mai tsanani wannan shine ma'anan kalmomi a cikin wannan sharhul hadith sharhul hadith fi hadhihi al ahadith wa waɗannan hadisi na ɗaya da na biyun nan da aka kawo yubayyinu ai ai alhad yubayyinu sallallahu alaihi wasallam manzilatar du'a fil azimati annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyana matsayin addu'a lokacin da aka shiga cikin matsala shine azimmat sai da aka shiga cikin problems abubuwa suka lalace komai ya sakwarkwace abubuwa suka tabarbare tabarbarewa al'amura sune azimmat kama yuwaddihu li sahibihi ahammiyatahu amalan wa tadriqan fil kamar yadda yake nuna ma li sahabatihi sahabbansa ahammiyatahu muhimmancin yin wannan magana addu'a amalan wa tatbiqan fil waqa aikace wa kana sahabatu saboda haka sahabbai sun kasance ta tamassaluna amrahu suna bin umurninsa in sun zo sun ga matsala sai su ta karanta wannan addu'a kaga yanzu kenan mun ba ga aula mu wakilci kanmu da wakilci wasu ko eh sauran ba su zo ba to ko to mu yanzu mun ji me ya kamata sai mu je mu yi in ta kama mu rika yin addu'a tunda nan duka gaba ɗaya ba ba mufrad sa ta kai mufrad muna yi muna yi wataƙila sai mu wakilci wasu bayan Allah cikin mu wakilci wasu wataƙila cikin mu akwai wanda ake karɓa addu'a sa nan sai a samu a samu nasara da fito kuma ma ko ba komi kai ina ruwanka ko dai kai addu'a a karɓa a samu nasara ko kuma kai addu'a ka yi addu'a ibada idan ka samu lada dai ka yi addu'a ka kwaikwayi manzon Allah wajen yin addu'a ba dai shi kenan ka samu lada ba ko a kuran ya abin da balle ma ba a yin adda ka daga hannu ka tashi haka nan aiwa Allah shi ya karfin haka ya adda a roke shi ta ga yanzu wannan kawai yanzu yanzu kowa nan an ba da wajibul manzil ba ina ta maimaitawa Dan haka ji yadda mutum zai yi haddan nan sai ko ka ɗauka a waya kai ta yawo da ita ko ma dai yadda mutum zai shi dai san yadda za mu dai mun ba da aikin wajibul manzil shi yasa ma wannan shi kadai kai mallam Abubakar gaskiya jazakallahu khairan dan duka hango yace kai abu da akwai aiki a cikin addana a ta sai yau kaga inda je ne sannan ba za mu ma iya ganin ma wannan abu a ciki ba dan haka yau nan ko ita kadai za mu ita za mu je mu ita daddaka yau kowa ya koma wanda ya san da shi da matar shi je yau su je su je gida su ce wajibul manzil a fito ku ta yawo kuna yi a cikin gida har ku gama a shikenan ba an gama in ka ga dama yau kadai sai ka iyata in ka tada yi da gaske ka karanta ta so arba'in ka gani duk wanda ke so ya rike ta kaje ka maimaita ta so arba'in magabata sun ce babu mutumin da zai niyya mai kyau akan yana so ya rike wani abu ya maimaita shi so arba'in face Allah sai ya sa ya rike shi kuma ba zai mance ba in kana so ka je ka yi ka gani ka yi ta so arba'in ka gani ko za ka mance mhm. haka muka karanta kitabul ilmi ko cewa duk wani abu da kake ganin wahalarsa in kana so ka rike shi ka je ka tattara shi ka tattara kwakwalwarka ka tattara zuciyarka mai kyau ka ce so kake ka maimaita shi ka gani ka yi shi so arba'in ka gani zai wahala ka yi so arba'in ba ka rike shi ba kuma in ka yi so arba'in har ka rike shi ba za ka mutu da abunka za ka mance shi ba to kaga sai sai mutum yayi wannan shi ma a karanta a yi muka yi a kitabul ilmin wasu da muka karanta ba su nan amma sun gaya mana ya gaya mana shawara sirrin hadda Ka ce in kana so ka haddace abu komin abin na yana da wahala farko ka ikhlasun niyya ka wanke zuciyarka saboda Allah kake so ka iya ka rike kana so ka rike wannan kuma kana neman taimakon Allah ya baka daman rike wannan abin nan din abin nan ba sai ka je ka abin nan kai tai kai tai ka maimaita so 40 ka gani wanda ka wannan shine ina ne aka ce saboda haka wannan ya tamassaluna amrahu fi hadal hadith والثاني أي وفي الحديث الثاني ندب أي إلى إلى الدعاء shine mutum kuma ya jawo hankali shi ma a rika yin addu'a bi an yujaddida Allahu al-iman fi qulubihim Allah ya sabunta imani a cikin zukatansu ya annal imana rubbama ay khalqa domin imani yana iya yin tsufa wasa da ila faqlin sai ya tuta sai a sa a goge shi zai iya yin tsatsa tsatsa ya tsufa tsufa to yana buƙatar a wanke shi ko a ƙara rina shi a samun kyau wata jiririn na sabuntawa min alfawa'i daga cikin fa'idoji shine ma'arifatu ba'd jawami'il ilkalin fi du'a'i wa a nan yanzu an san wasu bangarori daga cikin jawami ulkalim na addu'a wannan addu'a jama'a tana da gayatu ahammiya domin in ka iya ta to ka iya wani bangare na addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya amfani da jawami'ul kalim da aka bashi yadda za a fassara wannan yanzu da masanan ne suke ma wannan addu'a sharhi in kaga sharhin da zai fito ciki akan ma'anonin da ke kunshe cikin wannan addu'an da manzon Allah ya Allah kadai sai ya kasu sau da haka nan yanzu yana da gayata ahammiya mu haddace shi ban san mu fita daga abun ne har malam sani ya shigo dan ya san da shi haddace aka ba da aiki mu je mu je da wala zari kai muke jira ka zo ka shaki saboda kanka ki shigowa da ranar ya ce ni dama ba na wala zari ya ce ba za ka yi yawan muna son jiran ka taujihun nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskantar da al'ummansa ila ma yanfa'uhum zuwa ga abin da zai amfanar da su min khilalil huda annabawi fi du'a na dalilin ta hanyar shiriya ko shiriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an nuna mutane yadda za su rika yin addu'a sau da kenan nan kaga annabi ya koya mana yadda za mu roƙi Allah ta baraka wa ta'ala abu na uku a hamiyar tajdidul iman bil a'mal saliha ana so mutum ya rika sabunta imaninsa ta ayyuka na kwarai a nan aiki na kwaran nan wa minha addu'a daga ciki akwai addu'a addu'a tana da ta ahammiya kuma kullum za ku ji malaman muna maimaita mana gaskiyan magana muna da karancin yin addu'a muna da karancin istighfari muna da karancin tuba wani ma an ta istighfari a tuba sai fara tunanin ma shi bai komi ba kuma ko ba kai komin ba na ma to radda ma aka ce a istighfari a tuba ka je ba kai komi ba ko da can baka taba yi ba yau ka yi yanzu ma ka yi shi dalilin shi yasa kai wannan tunanin ta ba kai komi ba na hudu anna mimma yusta'anu bihi fi qitalil mushrikin yana daga cikin abin da ake amfani da shi wajen yakin mushrikai ake neman taimako da shi a samu nasara wajen yakan mushrikai addu'a shine yin addu'a to na tafi bi hala ko haka yanzu an an ba da wajibul manzil kenan zaka ranan wanda muka ga dama su zamu ba za mu fara cato bismillah yanzu ga wajibul manzil na ko mutum ko ya gudu muna iya mu rike mu shiru kaban mance sai radda ka zo mu ce biya aha sai wani yana iya rana ya tudo kawai zai bayan la'asar ya tudo ce fi inda lillahi yau akwai wani bazu ba za a yi sai mu zo mu sit wurin da kake zuwa mu ki tambaya irin da ka zo kawai Allah Allah ya babu za'a wuce to bismillah wani ma mamaki yake wa inda gane bai zo ba ya da kawar biyadi ya ce ya kawar biyadi mm-hmm. to yanzu mun shiga cikin kitabun majmu'a at-tauhid wa tashmilu ko ala kaza risail mu rannan mun zo an faɗi wasu jinshikan abubuwa guda biyu asali guda biyu kamar cin an tuna ya yace qaulullahi ay qauluhu rahimahullahu ta'ala asalu dini dinil islam wa qa'idatuhu amrani ko al-amru al-awwal ya kawo shi to amru shi ba mu taba shi ba ko yanzu cikin wannan dai muke ta tafiya ha? ban ji ba hmm. a tsani eh mun shiga al'amurin awwal wa tsani cikin na tsanin muke yanzu sun maƙala rahimahullahu ta'ala sannan malam ya ƙara cewa wal mukhalifu fi hadhihi al anwa wanda ya saba a cikin waɗannan nau'ukan nan fa ashadduhum mukhalafata ko wal mukhalifu fi dhalika ay anwa'un ai kai wanda ya saba ma waɗannan abubuwan wanda ya saba a cikin su to ba iri ɗaya bane ma mutum kala ɗaya bane jama'a ne kala daban-daban fa ashadduhum mukhalafatan wanda ya fi tsananin sabawa a waɗannan abun waɗannan da muka faɗi baya wanda ya fi tsananin wato masu sabawa a ciki ba nau'i ɗaya bane nau'i ne daban-daban na mutane amma fa ashadduhum mukhalafatan wanda ya fi tsananin sabawa man khalafa fil jami'i wanda ya saba a cikin gaba daya fa kabila shirka wa taqadahu shine wanda ya saba gaba daya kenan shine wanda ya ya saba wajen shirka ya karbi shirka kuma ya yadda da shirka a tace ma addini ya yadda shirka ita ce aqida ita ce gaskiya wa ankara tauhid yayi musun tauhidi wa taqadahu batilan yace tauhidi ma shirme ne kamar yadda wasu sun yi tunda su cewa suka yi makomi Allah ne ma yan wahada tul wujud wani tauhidi gare su tunda sun ce makomi Allah ne hallaj haka ya faɗa yace wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna yace shi alade da alade da kare ba kowa ne abin bautar su ne saboda komi Allah ne su shi kuma wannan ya faɗi yace ibnul arabi yace yace al abdu rabbu war rabbu abdu yace ya laita shi'ri manil mu'abbad ya ce an wayi gari bawa ya zama Allah Allah ya zama bawa kai tun tunanin shi towa zai bauta ma wani wance jubba abin nan bai ƙara cewa mafil jubbati illallah yasul alkabba sai ce wannan ba kowa bane a cikin alkabban nan face Allah ne a ciki saboda su wahadatul wujudi komai ma Allah ne to wanda ya wannan tunanin kaga shi ba ruwan shi da tauhidi tauhidi ko da ma lah ne bil ibadati ai saboda kaga shi na ruwan shi da tauhidi amma huwa halul aksar kuma ku ji ya ce wannan kuma shi ne halin mafi yawa daga cikin mutane kaga shi ana cikin matsala mafi yawan mutane wannan halin ne sun kore tauhidi gaba ɗaya sun tabbatar da shirka sun ɗauki tauhidi a matsayin abin da suka kore sun tabbatar da shirka kaga musiba kenan Wasu babu to ya kawo wannan abu me yasa mutane suka ɗauki wannan mummunan sharri matsayi suka koma suka ɗauki shirka suka ɗauke ta addini suka kore tauhidi suka ɗauki tauhidi a matsayin ƙarya kuma shi ne mafi yawan halin mutane wa sababuhu aljahalu bima dalla alaihi kitabu was sunna wanda abin da ya sababa wannan shine jahiltan abin da Alkur'ani da sunnan manzon Allah suka yi nuni kai, min ma'rifati tauhidi na sanin tauhidi wa ma yunafihi da abin da ke kore shi mana shirki daga shirka wa tandidi da kawo kishiyoyi Wattiba ahwa da bin son rai kuma na mutane tunda wasu duk son rai ne wa ma alaihi aba'u da abin da iyaye suke kai mutane su ce su za su bi abin da iyaye suke kai ne ka aliman qablahum kamar halin wanda suke gabanin su bin amsalihim na iraren su min ada'ir rusuli daga cikin abokan gaba wanda suke iyayya da annabawa da manzanni faramau ahlat tauhidi bil kalbi suka jefi masu tauhidi suke ce masu makaryata wazur da waɗanda suke faɗin maganan da basu ji ba basu gani ba wal buhtan da ƙarya wal fujur da fajirci wajahatuhum ai wa hujjatuhum hujjan kullum in suna magana su ce inna wajadna aba ana kadhalika yaf'alu mu mun samu yayan haka suke yi mu ma haka zamu kuma ko yanzu wanda zai fito ba haka suke cewa ba ba za kawo sabon abu ai wannan maganan duk da ake yi tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i wa sifat sai duk ƙarya ne su ba su san wannan ba su ba su san wannan ba saboda haka su suna akan abin iyayen su suka basu waɗannan nau'in na mutane wallazina na ba'dahu qad naqadu ma dallat alaihi kalimatul ikhlas da waɗanda suka zo bayan sa sun warware duk wani abin da kalmar tauhidi take nuni a kai suka ce ba su yadda ba wa ma wudi'at da abin da yasa ma aka sa tauhidin ba su yadda ba wa ma tadammanatu da abin da ya tattaro min addini gaba ɗayan sun riga sun yadda sun warware shi alladhi la yaqbalu Allahu dinan siwa wanda Allah baraka wa ta'ala baya karɓan wani addini in ma wannan addini na musulunci ba su ba su yarda da shi ba wa huwa dinul islam alhali ko shine addinin musulunci Alladhi ba'atha Allahu bihi jami'a anbiya'ihi wanda Allah ta wa ta'ala ya turo dukkan annabawansa wa rusulihi da manzanninsa wa tafaqad da'awatuhum kuma alaihi kuma akan kiran su duka gaba ɗaya kiran su ke suna kone shi ake ya qaumi abudullah ma lakum min ilahin ghayru kuma la fa fi ma qassa Allah ta'ala anhu kamar yanda ba abu bane boyayye cikin abin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya bada labari akan su fi kitabi kuma qala rahimahullahu sannan malam ya ƙara bayani ya ƙara ce mana daga cikin waɗannan mutanen ba ya magana anwa ba wa minan nasi man abada Allah wahdahu wa daga cikin mutane akwai wanda yake bautan Allah shi kadai wallam yankiri shirka ai wa yu'adi wa yu'adi alam kuma gashi bai mutun shirka gashi yana bauta Allah kuma yana shirka kamar dan bori wani za ga shi a masallaci ma yana sallah boka ma sai gina ma masallaci ya zo yi sallah an san boka ne shi boka ne amma ya zo gidan shi ya yi masallaci mutane saboda kwaɗayi su rika samun rago su je ta suna sallah har su tare masallacin ya ta cika na zo sai su juya su rika cewa gidan malam malam ne ma boka ne suna gani yana ganin maza yana ganin mata yana tara su gaba daya yanzu har an kai ga bokancin nan ta waya ake yi ba sai an je can sai suna da group din su yanzu a ciki ta Facebook ta abun nan ta abun nan ba sai kawai su bada da ka shiga group din ko an shiga sai ta rika nuna mutane duka me matsalar mutum da ya faɗi sai su fara ba shi ansa ce to magunguna maganin soyayya mallakan miji farin jini ne wane ne haihuwa ne kaza kaza kaza duk gashi nan a ciki kuma in ka tsaya ka kalla zaka ga duk wancan abin nan din nan galibi sihirin nan da suke amfani da shi tun na da ne can na roman empires da suke yi na amfani da abin nan din abin da ba mu iya makaranta shi yanzu amma su ne gida gida gashi nan sun yi na sihirin su da suke yi wani kuma na indiyanci ne ma za ka ga alaman gidaje gidaje idan na yanda indiyanci lokacin da suke tsafe su to irin wannan tsafen na abin nan ne suna kai su bada su ta da umarni ta nan in an gama abin da a haɗa magani a ce a zo a sa su bada kuɗi kuma a tura masa a masu su bada kuɗi ta waya gaba ɗaya a gaba ta je gidan boka ba ta fita ba tana nan boka cikin ta suna bokanci to yanzu haka ake mata kuma duk suke dai shiga cikin wannan masifa to da haka wannan su ne za ka ga gasu suna bauta Allah amma ba su daina shirka ba kuma walam yu'adi ahlahu kuma bai gaba ma da masu shirkar qultu wa min al-ma'lumi abu ne sananne anna man lam yanki ko yankiri shirk duk wanda bai mutun shirka ba wa lam ya'rif at kuma bai ma san ba wa lam ya'ti hmm? haka ne Mhm. Hmm, gaskiya ne ba wawun ba gaskiya ne wa min al-ma'lum anna man lam yunkir shirka duk mutumin da bai musu shirka to lam ya'rifu tauhid to bai san tauhidi ba ko wa man lam ya'ti bihi wanda ko bai zo da wannan ba wa qad arafa anna at-tauhid la yahsulu illa bi nafyi shirki wal kufru bi at-taghut wal mazkura bil aya wannan ko wanda kuma shi bai wannan ba ko wa man lam ya'ti ko wa arafa wanda bai zo da wannan ba bai zo da shirkan ba kenan wa qad arafa anna tauhid ya sani cewa anna tauhid la yasulu illa bi nahyi shirk to aji ma wato amfanin tauhidin nashi bayan ko ya sani tauhidi ba a samun shi sai an kore shirka ko anna tauhid la yasulu illa bi nafyi shirk wal kufr bi taghuti al madhkurati fil aya to ba zai wannan ba ba zai ba yadda za a yi samu ya tsira kenan tunda ya sani cewa ai ya sani wa arafta ai kai ka sani saboda haka wannan abin nan kenan wanda ya zo bai bai musu shirka ba to bai san tauhidi ba kuma baya da za a yi zo da tauhidin nan wa kad arafta kai ka sani anna tauhida ai shi tauhidi la yusallu ba yadda za a yi a same shi illa bi nafi shirki wal kufri har sai in mutum ya kore shirka ya kore kafirci wal kufri bi tagut ya kore ma duka yadda da tagut al mazkura aifil aya wanda aka ambace su cikin wannan aya don bai shi nan ko ai ba lokaci bai kare ba ko ya yi zai amma to ina ne sun eh, makala ko wa min homa yanzu mun yi biyu kenan ko Shin wancan to bu nan ɗin biyu alaikun salam a me kawo shukur yau eh a alhamdu shukur kowace da matsayinta mhm. an kace an kace an ce aka ce alhamdu an ce ba shi abu da aka ce an ce alhamdu wa shukur ai za ka kawo su daban-daban ne a ce alhamdu wa shukur amma alhamdu kaga ai da baki ne kawai kace alhamdulillah shukur ko aka ce shukuru ma sai da kada da aiki kai amfani da wancan ni'iman sai kuma kai abin da Allah yake so to kai shukuru kenan to oh so da ka kara bugo kai ina ba kace ne kace yawa eh, eh eh to kaji eh kada so ka samu za ka samu kai gaganin su Allah bakar to eh now to ai take da maka kowa ya tanadi makamin shi har ranan da za now dama kai da injiniya ai yanzu duk kun shiga bayan kai kadai ya fito ba kai kadai ga yare subhanakallahumma rabbana wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب Allahumma ya rabbi ya يا wa amin. رحمة الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين